Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya Homakiyar da sauran abokan aiki. Muke kama muku wannan shirin na yau ranar Alhamis biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilo har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Amurka ba. yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi 'yan kalilan da aka kada kuri'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin suka kaka ba domin dakile yaduwar cutar coronavirus. virus. kasashen misira da habasha da sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddaman shekara da shekaru tsakanin su akan dam da habasha ta gina akan tekun nilo a cewar kasashen uku kanin labaran kenan aka saurara yayin da amurka ke dakon sakamakon zaben shugaban kasa da suka yi za ku ji halin da ake ciki ta ga duka jihohin da aka ce za a je kotu kansu yanzu so ba ta fi jiha daya zuwa biyu ba to ba za a ce za a kai eh, za a yi ta magana zuwa kotu ba kan kan duka zakarar wannan kuma daga baya ne dai kwamitin bincike mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kafa ya fara sauraron ƙararraki a birnin abuja fara samun ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen nan 'yan sandan sas sangilla cin zarafin al'umma kame babu gaira babu dalili karɓar rashawa yin lalata da yara mata da dai sauransu haka kuma za a ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da binciko ma'adanan sarrafa takin zamani domin bunƙasa ayyukan noma haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda giras Alheri Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai an fara da sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar amurka ba yayin da har yanzu ba a gama kirga sakamako daga jihohi 'yan kalilan da aka kada kuri'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus shugaban kasa donald trump da abokin karawansa na democrat joe biden sun lashe jihohin da suke sa ran za su yi nasara wurin samun rinjaye na kuri'un wakilai na electoral college da za su tabbatar da wanda ya yi nasarar shiga fadar white house wani tsarin demokuraɗiyyar ƙasar da ke jirkice amma sakamakon fafatawa daga jihohi da dama kamar georgia pennsylvania da ke gabashin kasar da arizona da nevada da ke yammacin kasa jami'ai ba su samu tabbaci ba yayin da ake ci gaba da kirga miliyoyin kuri'u da wasu a ciki aka kada a ranar talata wasu da dama kuma aka kada a lokacin da aka bude yin zaben wuri Trump ya lashe jihohin Georgia da Pennsylvania, kana Biden kuma ya lashe jihohin yammaci masu makwabta, amma kuma ba a san yadda ragowar sakamakon za su kasance ba. a hali da ake ciki kuma jihar michigan da ake mata lakabi da fagen daga da ake sa ran za ta taimaka wurin samun wanda zai lashe zaben shugaban kasar amurka har yanzu ana ci gaba da kirga dubun dubatar ƙuri'u a cewar manyan jami'an jihar hankali dai ya tashi sosai a detroit inda aka hana masu sa ido akan harkar zaɓe shiga ɗakin kirga kuri'un a jiya laraba da rana shugaba donald trump na republican ya lashe michigan da kuri'u kalilan a zaɓen shekarar 2016 amma da yammacin jiya laraba manyan kafafen yada labaran kasar sun yi hasashe abokin karawansa na democrat joe biden zai lashe jihar trump dai ya fito karara cewa zai kalubalanci sakamakon zaɓen a kotu mun san muna da dubban ƙuri'u da ba a kirga su ba da ake tattara su wuri ɗaya daga garuruwan da suka hada da detroit da grand rapids da flint da kalamazoo da wasu garuruwa in ji sakatariyar jihar jocelyn benson a wani taron 'yan jarida a jiya laraba Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin ƙasar suka kakaba domin dakile yaduwar coronavirus pope francis ya dakatar da masu halartar taron jawabinsa na mako-mako kane ya koma zai ba da jawabin nashi ga mabiyansa a cikin talbijin ganin ana samun karuwan kamuwa da coronavirus a italiya ya ba da sako kamar haka Abin takaici dole mu koma da jawabanmu ga masu saurarenmu a cikin ɗaki domin kare kanmu daga kamuwa da covid-19 hakan na kuma koyar da mu cewa mu yi taka tsantsan akan bukatar hukumomi na ɓangaren siyasa da kuma hukumomin kiwon lafiya domin kiyaye kanmu daga wannan annoba. kiran nashi na zuwa ne a lokacin da gwamnatin italiya ta sanar a ranar litinin cewa za ta kakaba dokokin hana zirga-zirga masu tsanani wanda za su hada da rufe gidajen kayan tarihi da da baje koli da kafa dokar hana fitan dare da takaita tafiye-tafiye daga yankuna da cutar tafi tsanani da yake ba da sanarwar prime minister italiya giuseppe conte cewa ya yi ya ce muna duban yiwuwar rage adadin mutane da ke zama a motocin jama'a zuwa rabin adadin kana muna son mu takaita tafiya zuwa da dawowa daga yankuna mafi hadari amma banda masu tafiya wurin domin aiki na musamman ko kuma aikin kiwon lafiya ko na ilimi to an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran kafin nan za mu duba batun siyasar nan amurka inda ya zuwa yanzu ake ci gaba da dakon sakamakon zaben wasu jihohi wanda kan haka ne na zanta da malam hassan sallauji biya ɗan najeriya mazaunan amurka inda na fara tambayarsa idan an sami irin wannan dako mai ya kamata a yi Oh, irin haka an sami irin wannan dakon kaga dai an yi zaɓi har yau e, babu da takamaiman wanda ya lashe zaɓe wato an taɓa ganin haka a shekarar dubu biyu wato tsakanin bush da algo aka yi ta dakon kwanaki ma bayan an kada kura to abinda dai aka yi a wancan lokacin shine da aka bar kotu da kuma jami'an zaɓe suka ci gaba da ainihin gudanar ko tafiyar da lamura to wannan karin ma duk ta kare tun da shi bangaren shugaba trump suna cewa lalle za su sun ma riga sun garzaya kotu suna bukatan a sake kidanya wata ƙuri'in da kuma wani waje da suka so masu tsaye da zaben To Malam Hassan bisa ga cewar yanzu an rantuma zuwa kotu baka ganin cewar zama a kotun nan zai kara ɗauko tsawon lokaci kafin a san takamaime wanda ya ci wannan zaɓe? ai sofilu kotun yanzu a haka gaskiya wato barazana ce ah, zai iya kawo jinkiri amma ta ga duka jihohin da aka ce za a je kotu kansu yanzu so ba fi jiha ɗaya zuwa biyu ba so ga idan sauran jihohi wanda suka shigo su ah, aka riga aka san waye ya ci to ba za a ce za a kai eh, za a yi ta magana zuwa kotu ba kan kan duka da wannan kuma daga baya ne dai to duk da cewa kasancewar yan takarar duk ko da mutum ya samu ko da ɗaya daga cikin yan takarar ya samu ƙuri'u na electoral college 270 da ake nema domin zama shugaban ƙasa bangaren wanda bai samu ba ya ce bai yadda da wannan zaɓe ba duk da yake ya ga cewa ɗayan ya samu 270 me za a yi daga nan kuma wani mataki zai iya ɗauka ai mataki guda ɗaya ne kawai na zuwa kotu duk wanda ɗan takarar da bai yarda da sakamakon zaɓe ba zai garza ya tafi kotu lauyoyinsa su gabatar da hujjoji da shaidu shi kuma alkali ya nasa aikin idan suna da cikakkiyar hujja to ka ga a za a ba mai gaskiya gaskiya kenan idan akwai wani cewa ko a sake ya ko zai wahala ma dai a ce a sake zaɓe na amurka sai dai a ce a sake kilga to kawai abin da zai faru kenan kotu ce za ta raba gardamar to kasancewa ana tsoron tashi tashen hankula ga 'yan bangarorin magoya bayan 'yan takarar biyu akwai zaman ɗarɗar da ake hukuma dai yanzu hankalin mutane ya fara kwanciya. gaskiya akwai ɗarɗar kam gaskiya san jiya ma an kwana eh, kusa da eh, fadar white house ana jiran tsammani wannan masu goyon bayan 'yan black life matter dinnan masu zanga-zanga su ma kwana bakin wani shinge da aka sa kusa da white house sai ga shi ɗazu kuma wasu magoya bayan jam'iyyar republican a detroit su ma sun yi kokarin falma wata cibiya da ake gidan ya kura a detroit sun kai kusan kimanin su guda ɗari su ma suna son waya a kilga waya a gaban su kada a zalunci dan takararsu to irin wannan tashin hankalin akwai shi gaskiya da irin wannan jinkirin yana jawo irin wa'annan abubuwan da su idin dinga faruwa to shi yasa ake fatan cewa za a yi sauri a kammala wannan kura a sanar da wanda ya ci zaben nan saboda wannan ainihin zaman zillimin a takaita shi haka nan. a gaida malam hassan sallau jibiya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai gaba ya dawo da ci gaban labaran duniya. yanzu a jiya laraba ba a tabbatar da wanda ya samu rinjayi a majalisar dattawan amurka ba yayin da ake kankankan a takarar muhimman jihohi da suka hada da north carolina da kuma georgia a jihar maine takarar da aka yi na kankankan da ya dauki hankalin kasar baki daya saboda yunkurin tsige shugaba donald trump a farkon wannan shekara da fafatawar da aka yi a kwanan nan akan wacce shugaban kasa ya zaɓo ta ta zama alkaliyan kotun koli yanzu an kammala zaben 'yan republican Senator susan collins ta lashe zaben a wata fafatawa mai zafi da ya sa abokiyar karawanta ta democrat sarah gideon ta samu gudurman miliyoyin dala daga wajen jihar collins da ta yi wa'adi hudu a majalisar dattawan ita ce 'yan republican ɗaya tilo da ta kada kuri'a a kan kin amincewa da amy coney barrett wanda shugaba trump ya zaɓo ta zuwa kotun kolin da alamar kuri'a da ta kadan ya kare mata martabanta a jihar maine a matsayin wacce take da 'yancin kanta a ƙarshe ƙasashen misira da habasha da sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddaman shekara da shekaru tsakanin su akan dam ɗin da habasha ta gina akan tekun nilo a cewar ƙasashen uku a ƙarshen watan oktoba ƙasashen uku sun sake ci gaba da tattaunawa ta hoton bidiyo akan cikewa da aikin da dam ɗin da habasha ta gina na grand ethiopia renaissance dam sabuwar tattaunawar na zuwa ne bayan kalaman da shugaba donald trump ya yi cewa misira da ke gabar tekun ka iya tarwatsa aikin abinda alkahira ta kira babbar barazana mai gudana kalaman sun fusatar da habasha ministocin harkokin waje da na ban ruwa daga kasashen uku sun gana a makon da ya gabata tare da tawagar kwararru daga kasashen su domin tattaunawa da kuma amincewa akan hanyar tinkarar batun da zammar samun daidaito amma an ci gaba da samun rashin fahimta kana tattaunawar ta je laraba kuma ta gaza cimma yarjejeniya an ji muhammad al-sabai mai magana da yawun ma'aikatar ban ruwan misira labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kwamati mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kafa ya fara zama domin sauraron kararraki akan korafe-korafen cin zarafi tare da wuce gona da iri a yayin gudanar da aiki da ake zargin rusasshen sashen 'yan sanda na sas da yi a baya kuma a halin yanzu kwamitin ya karɓi kararraki sama da 160 a birnin tarayya abuja wakilinmu halima abdulrahman na ɗauke da ƙarin bayani

Kakakin Majalisar Matasan Najeriya Mubarak Mijin Yawa da ya halarci zaman kwamitin mai zaman kansa na farko ya bayyana gamsuwarsa da tsarin kwamitin. Tsawon wurin gaskiya tsari ya tafiya yadda ya kamata don ko kafin a kawo wannan mataki na gani kamar babu hukunci matasa sai da muka daga murya muka ce ana abu don matasa ko nisa ba ci wannan dalilin ya sa ya zaga da suka ce ya yi gamsu da wani abin ko kuma ya shigo da hukunci aka samu hukunci na matashi ne matasa ba ta kasa. Bangaren waɗanda suka shigar da ƙara Frank Ubaji daga jihar Cross Rivers ya ce ya fuskanci cin zarafi mai tsanani a hannun jami'an sashen nan 'yan sanda na SAS Musashi a lokacin da aka kai karar batar wasu kaya daga hotel da yake aiki na Dauta. Yana kan aiki aka gayyace su zuwa caji ofis ɗin 'yan sandan jihar inda jami'an suka masa tambayoyi akan kayan kuma ya bayyana musu cewa ba shi da masaniya aka kama shi tare da mai da shi sa tare da ɗaura kafafunsa da hannu a katako kansa a juya kasa tare da dukansa sama da sauyi lauyoyi uku kuma yana neman a masa adalci. Mr. Bello Akubiyoko mazaunin Abuja ya bayyana cewa albarushin 'yan sanda ya same shi a lokacin zanga-zangar 'yan shiya a gaban shalkwatarin nan 'yan sanda na Abuja. I never knew that there was a protest going on. I got a stray bullet at the early stage. I never knew what happened to me. It was less than two minutes this thing happen. People started running because by then people were coming to work. An dai fara samun korafe-korafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen nan 'yan sandan SAS da aikatawa tun shekarar 2017 bayan wani matashi mai suna Shegun Awusanya ya fara gwagwarmaya nema a kawo ƙarshen SAS ɗin a kafafen sada zumunta sakamakon zargin su da kisan gilla cin zarafin al'umma kamakame babu gaira babu dalili karɓar rashawa yin lalata da yara mata da dai sauransu. Halima Abdulra'uf Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida da halima abdulra'uf to har yanzu dai muna najeriya inda gwamnatin ƙasar ke ci gaba da nemo hanyoyin karkata alkalar samar da kuɗaɗe don bunƙasa tattalin arzikinta maimakon dogaro ga man fetur muhammad nasir ya haɗo mana da wannan rahoton daga sokoto a yunkurin karkata akalar wuraren samar da kudaden shiga da bunƙasa tattalin arziki da maimakon dogaro da man fetur ya sa gwamnatin tarayya ta amince a binciko ma'adanan sarrafa takin zamani domin bunƙasa ayyukan noma a yankunan arewa haɗi da jihar sokoto Fatima Umar Aliyu Shinkafi ita ce sakataren zartaswa ta asusun bunƙasa zakulo ma'adanai a Najeriya. President Muhammadu Buhari with the Presidential Fertilizer Initiative shugaban ƙasa muhammadu buhari bisa ga shirin bunƙasa samar da takin zamani ya amince a binciko ma'adanai na yin takin zamani a yankin dange ta jihar sokoto da wasu yankuna kuma mun yi aiki mun tarar da akwai ma'adinai da kan iya samar da takin zamani kimanin ton dubu ɗari ɗaya a shekara kuma fiye da hakan amma dai muna nan muna aiki da kamfanin ocp akan wannan batun bisa ga albarkan ma'adinai da ke ga jihar sokoto da kuma neman saka jari da gwamnatin jihar ke yi tare da amincewa gwamnatin tarayya ya sa wani kamfanin taki na ƙasar morocco Morocco ya zo Sokoto ya aza tubalin ginin kamfanin samar da takin zamani. Kamfanin dai ana sa ran samar da ton dubu ɗari biyu a shekara haka ma zai samar da ayyukan yi ga mutane saba'in da biyar idan aka kammala shi a watan Yuli na shekarar baɗi. Gwamna Aminu Waziri Tambol ya ce wannan wata gara ce Allah ya kawo ma manoman jihar Sokoto har cikin gida. Fertilizer that is key to agricultural production taki wanda shine gimshiki wajen ayyukan noma ya kasance wani babban kalubale ga manoma shekaru da dama da suka gabata saboda matsalar tsada da kuma sa idan aka kammala wannan kamfanin zai samar da taki da wasu dabarun noma cikin sauki ga manoma to sai dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnatin sokoto ta yi kawance da 'yan kasuwa wajen kafa kamfanin taki a sokoto domin an kafa kamfanin sarrafa takin gargajiya a yankin dundaye cikin karamar hukumar mulkin wamako a shekara ta 2017 wanda kuma ya kasa magance matsalar taki ga manoma to ko yaya suke kallon wannan da aka aza tubalin ginin sa murtala gagaro minanata shine shugaban kungiyar manoma ta kasa reshen jihar sokoto wannan kamfanin bisa ga mun gaji sun waɗi to muna tsammanin in dai za a ba da kaya ga wani zamanin matoci ta su adama don ko da an baka an da ki bashi an baka an ka ba kaya lek to ka tun a gai da Muhammad Nasir masu raro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da da tara sittin, sai kuma kilo has talatin a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah. Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun zarafin iyali wani lamari ne da yake faruwa ta fannoni daban-daban wanda kuma yake iya shafar namiji ko mace babba ko yaro. Galibi a tsakanin ma'aurata mata suka fi fuskanta wannan matsala yayin da tsakanin 'ya'ya 'yan agola suka fi samun kansu a cikin wannan hali. A cikin 'yan shekarun nan an samu yanayi inda waɗansu dalilai suka sa ko dai iyaye su gallaza wa 'ya'yansu a ƙuba ko kuma ma'aurata su ci zarafin abokan zamansu. A yau, shirin domin iyali ya gayyato masu sa ido da kuma masu kula da lamura domin neman mafita. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Koriya tattauna da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali. da barista amina umar hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano da kuma malam abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura bari in hanin taku ga madugun shirin zan fara da dr haji musa tun da kuna nazarci rasi akan wannan batu na zamantakewar iyalin nan a nazarin da kuke me yake sababa irin waɗannan abubuwa ne ake samun wannan bambanci haka abu na farko shine wato duk lokacin da al'umma ta haɗu da al'umma suna yin musayar al'adu so da haka da farko an sami dangantaka tsakanin al'ummatan da suke afirka ko ƙasar hausa da waɗanda suke larabawa ta na musulunci ya kwararo kuma sun shigo da al'adunsu mutane sun kwaikwaya uh, ba dadewa kuma aka sake samun alaka ta dangantaka da turawa suka kwararo da al'adunsu su ma kuma suka uh, mutanen afirka suka kwaikwaya har da mutanen ƙasar hausa to haka al'adu suka ta shigo har lokacin da kuma al'adun indiya ta hanyoyin fina-finai su ma suka shigo cikin uh, al'adar hausa kuma mutanen hausa suka kwaikwaya to kwaikwayon waɗannan abubuwa sai ya samar da abin da ake cewa cultural adulteration wato cakuɗaɗɗeniyar al'adu ga yadda al'adar hausawa take a wancan lokacin ta yi daidai da su ko da a mahanga ta wasu al'adun ba daidai ba ne amma dai ta yi daidai da irin yadda suke rayuwar a lokacin inda za a zaɓa wa mata mijin da za ta aura shi ma a zaɓa masa a haɗa matchmaking wani lokacin wata gwagwace ko wani kawo zai haɗa kuma a je a zauna lafiya to ana zaune shigowar waɗannan al'adun sai ya zo da abubuwa emotional abubuwa da suke na zuciya da zuciya sai suka kwadaitar da zukata eh, abinda bature ke cewa exotic mutum yana son abubuwa baki ya gwada su ya gani to sai aka fara gwada irin abubuwan da suke a rubuce-rubucen larabawa na soyayya eh, na karance-karance da ake sa alfi laila wa lailatun dare dubu da ɗaya irin soyayya da ake da waka da kauna da bege eh, da kuma irin na rubuce-rubucen tura har zuwa kuma fina-finan india kaga kamar magana shekara shekara tamanin ɗari kenan yau ake magana in kana zancen na indiya in kuma wani laraba ne kana zancen kamar shekara ko uku ko hudu ko wani abu makamancin haka so wannan sai ya cakuɗa al'adar bahaushe da waɗancan al'adu uh, sai aka sami turakun da suka rike bahaushe na san mace uh, sai ta yi biyayya ga iyayenta sai ta yi biyayya ga mijinta um, kamar yadda raguwa al'adun afirka suke mace kamar mallakan mijinta ne shi kama wani semi god ne kama wani dan karamin abun bauta ne a gurinta mm. komai ɗari bisa ɗari shi ne kawai za ta kalla sai inda ya karkata to waɗannan al'adu kuma da suka shigo sun zo da 'yanci da ƙauna da bawa da uh, sarari na zuciya da sauransu to sai ya cakuɗe sai ya zama da cewa ga turaku na al'ada sun rike bahaushe na gurin mulkin gidansa da kuma san matarsa ta masa biyayya can kuma ga batun soyayya da ya shigo ta waɗancan al'adu na 'yanci na mace wannan abin sai sa ake ta kikikaka a cikin rubuce-rubucen da alim an kasa samun daidaito wannan zaka samu a cikin rubuce-rubucen almazuri da yana africa's triple heritage mm. al'adun afirka da suka cakudu mm. da wasu al'adu baki da suka shigo to wannan kullum ka ce ka dawo sai ka dawo kan wannan maganar ta cultural adulteration cakuɗeɗeniyar to kuma sai abu na biyu shi ma wannan abin sai ya zo da ƙauna da soyayya wacce ake yi romance romance shine abin zuciya mm. ah, mutum ya rinka ba da bayyana da soyayyarsa ga wata mace ita ta rinka bayyana da soyayyarta na san a kasance tare a yi wasu abubuwa na jin daɗi da za su faranta juna to sai ya samar da wannan abin na biyu matsalar shine idan an zo zaman sai ake girmama mijin yana girmama irin yadda yake sa ran mata za ta yi masa abin da ya ringa halattuwa. Yawwa ya lissafo abubuwa goma sha ashirin mm. ita ma ta lissafo abubuwa ba iyaka ne abubuwan take so ya mata mm. to kuma al'ada nan kuma ta kafe su ta musu tarki ta hana su tausi wannan abin to wannan cakudewar na farko ya zo ya haɗu da wannan sai ka ga ana ta samun yawwa sai ka ana ta samun korafi ka kasa yin kaza ya kasa living up to expectation mm, ita ma tana ya kasa biyan waɗannan bukatun um, ya kasa mata wani kallo na jin daɗi ya kasa mata uzuri ya kasa mata wasu kalamai na ta shiga saboda ba gashi tana son shi ba da sauransu hmm. wani abubuwan biyu suna cakuɗa al'amuran. Wai barsa Amina. Me yasa ne matan nan na zamani ake ta samu wannan kiki kakakin ji abin da Dr. Hadi Musa yake faɗa cewa aro da aka rinka yi na al'adu eh, na yamma ne na kudu ne na tsakiya ne da sauransu ya taimaka sannan kuma ita al'adar ta bahaushe ta zo ta ce to ita kuma ba ta son bakin nan in an zo zamantakewar auren nan dole ne a zo a yi mata biyayya in ba haka ba za a zauna lafiya ba to gaskiya dakta ya riga ya yi babbar shimfiɗa to amma ni inda zan dan faɗaɗa bayani na akan na dakta shine da muka samu al'ada ta laraba wacce ita ta fara zuwan mana kafin ta turawa al'adan nan sai ta zo ta cakuɗe ta shiga cikin addininmu ta yanda bahaushe idan kana son ka fito da yaya al'adarsa take to ba za ka yi ƙasa a gwiwa ba sai ka dinga ninkaya cikin addininsa to ni inda nake kallon abun da muka tashi sai muka bar addinin saboda idan ka duba za ka ga kamar yadda dakta ya faɗa a kusan tarihi na duniya ba ma wai iya ƙasar hausa ko najeriya ba shi miji kamar Sami God ne abin bauta ne haka yake to idan ka duba sai ka ga addininmu na musulunci ya yi asibiletin wannan abin wato ya haɗiye shi ya shigar da shi mm. ya mayar da shi haka ya bar shi a haka ya bar a haka mm. duba da hadisin ma'aiki da yake cewa sanannen hadisi da kusan kowa ya san shi mm. inda maza da zan umarci wani ya yi wa wani sujjada hmm. bayan Allah to da za a sa mace ce wa mijinta ne hmm. to kaga wannan abin ya zo ya shige da al'adar bahaushe ni a tawo fahimtar zan iya cewa banda al'adar sa da ya bari to zan kuma iya cewa ya bar addininsa ne saboda idan ka duba kuma amma kina cewa ya bar addininsa a daidai lokacin da ake ganin ilimin addini ya faɗaɗa a tsakanin al'ummar musulmi musamman a wannan lardin idan aka kwatanta shi za kai karatun addini ilimi daban karatu daban hmm. da a ce ilimi ne ya yawaita hmm. ba karatu ba da ba za mu samu kanmu a wannan yanayin da muke ciki ba kawai yanzu karatu ne na tara digiri na tara littattafai na sauka amma ba na aiki da shi aiki kuma da karatu shine ilimi so a nan idan ka duba za ka ga ni ana nawa fahimtar wannan lalacewar da kai shimfiɗa ta samu asali gaskiya kar a ce na yi son kai ko dan ina mace ko kuma dan ina lauya <laughs> gaskiya wanda ya wanda bata wannan tafiyar gaba ɗayanta shine namijin bahaushe saboda wannan matsayi da addini ya bashi da kuma wannan matsayi da al'ada take ganin shi kaman wani abun bauta bahaushe shi ya fara sakinsa ya fara yin talala da shi saboda kamar yadda malamai suke faɗa Allah ya ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah ku tseratar da kanku da iyalinku daga shiga wutar nama. Mm. to malaman tafsiri da yawa sun ce wannan aya akan maza ta faɗa. duk da akwai hadisin nan na dukkan abin kiwo ne ya haɗa kowa da kowa mm. amma ita wannan aya so zaka ga anan bahaushe namiji shi ya fara sakin dukkanin hidimomin da addini ya dora masa amma ana kafin ki ci gaba ai matan yanzu suna zargin bahaushen mutum da cewa shi ya fi son a yi masa hidima ya dinga ba da umarni ana bi in ya shigo an sani ya shigo in ya fita an sani da waye da sauransu amma anan kuma kina cewa shi ya zubar shi ya zubar to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin dalilan barista Amina na wannan bayani yanzu a madadin bakin namu Mahmud Hadi Musa da barista Amina Umar Hussein da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma wannan karan a takaici. Har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Amurka ba, yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi 'yan kalilan da aka kada kul'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin suka ba domin dakile yaduwar cutar coronavirus kasashen misira da habasha da sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddaman shekara da shekaru tsakanin su akan dam da habasha ta gina akan tekun nilo a cewar kasashen uku masu sauraro anan mai ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Domin sake sauraron wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin baba ya koma keri da ya tana gabatar da shirin da kuma ci bahiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa makasance lafiya. Salamu alaikum.